Cuma berkah ada warhaka ada genang BBC. Gak tak kata telah barang dunia ada kuma wasan ni. Alhaji Aliko Dangote ya ce a yanzu kamfaninsa ya mai da hankali wajen samar da kayayyakin abinci masu sinadirai da ke gina jiki domin taimakawa yara 'yan makaranta. Al'ummar Zimbabwe na shirin kada kuri'a domin zaɓar shugaban ƙasa. To ko shugaba gwagwa zai iya shawo kansu cewa shine mutumin da ya fi dacewa da shugabancin ƙasar? A Siriya kuma za mu ga yadda wasu 'yan mata ke ɗaukan darussa a boye saboda 'yan kungiyar IS sun haramta musu zuwa makaranta. Babban attajirin nan na Afirka Alhaji Aliko Dangote ya ce miliyoyin yara a Najeriya ba sa fahimtar karatu a makaranta saboda rashin samun abinci mai gina kwakwalwa. Hakan a cewar shi ya sa gwamnatin kasar umartar kamfanonin yin kayan abinci da su rika sanya sinadarai da za su taimaka wa kwakwalwar yaran. Kare karin bayanin da ya yi wa BBC. a najeriya yanzu muna da yara su fiye da miliyan goma mafiyansu duk daga arewa wanda yake ba abin duk irin abin da aka koya musu baya shiga cikin kwakwalwarsu abin da ke jawa mafiyansa talauci da yake ba sa cin abincin da ya kamata su ci to shi sa wannan abubuwan din kamar bitamin ne muke karawa a cikin ka don a kara shi yana kara fahimta da basira na yara to ko da su iyayen ba su da kudin da yake za su je su sai wani magani a wajen da ake sai da magani su ci domin ƙara ƙoshin lafiya to suna ci daga abinci dole kowa ya tashi da safe dole in baka sha sukari ba za ka yi amfani da mai in baka amfani da mai ba za ka ci biredi in baka amfani da abun na biredi ba za ka ci taliya shi sa in ka duba mafiya in aka yi jarabawa mutanen kudu suka fi cin wannan jarabawa da mutanen arewa To dangane da batun rage farashin siminti a Najeriya da gwamnatin kasar ta bukaci dan ya yi a kwanakin baya, a tajirin ya nuna cewa ba abu ne mai yiwuwa ba. A ai shi ka sani shi sha'anin gwamnati wannan ya ce eh wannan ya sako da farashi ko wannan ai sai ka riga ka duba lokacin da muke sai da simintin nan naira dubu da ɗari uku nawa ce dala dala a lokacin a yin ka riga ka auna za ka cewa dala a lokacin naira dari ce da ashirin ko to naira dari da ashirin yau farashin siminti har ina ne za ka iya naira dubu biyu da dari uku ka je ka siya sama dubu biyu ne da dari hudu ya yi dobo shi siminti mafi yawan shi ba kuɗin simintin ba ne ba kuɗin mota ne a yanzu haka simintin da muke sayarwa inda ba don mun zo muna yi da yawa ba kuma mun rage farashin da yau ya kai nawa To a ranar Litinin za a gudanar da babban zaɓe a Zimbabwe kuma a karan farko a cikin shekaru 38 tsohon shugaba Robert Mugabe ba zai takara ba. Shugaba mai ci Emerson Mnangagwa zai fuskanci kalubale daga ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta MDC Nelson Shamisa. Zaben da yana zuwa ne yayin da tattalin arzikin ƙasar ke cikin mawuyacin hali. Kare Ashatu Musa da ƙarin bayani. watanni takwas da suka wuce shugaba robert mugabe ne kawai ake yi wa irin wannan tarban to amma a yanzu emerson mnangagwa ne ke holewarsa a da ya yi ruwa ya yi tsaki a harkokin mulki a yanzu kuma ya rikide ya koma sabon macecin Zimbabwe. ya yi alkawarin kawo sauyi daga tushe ginshikin kamfen ɗin zaben sa shine buɗe sabbin kamfanoni da kuma janyo hankalin masu saka jari na waje. amma a watan yuni harin gurnetin da aka kai a wani taron gangaminsa ya sa ya farka mr Gagwar ya zargi magoya bayan mugabe da yin aika-aikar wani tuni ne na irin tasirin da har yanzu tsohon shugaban ke yi a kasar can a bayan waɗannan tundan da kuma gonar da shi da iyalinsa suka mallaka har yanzu jama'a ba su manta da shi ba suna ƙaunar mugabe kuma ba za su taɓa cin amanar Ubangidan nasu ba. Haka nake tsammani. That is what I think. And, and how do Yaya suke ji ne da abin da ya faru a watan Nuwamba? Mm, these people. Waɗannan mutanen? Suna jin cewa Mnangagwa ya aikata ba daidai ba. Wrong. Robert Mugabe ya yi ba kere a Zimbabwe tsawon shekaru 37. Dole dan takara Emerson mangwagwa ya nemi karbuwa ga jama'ar kasar.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 naɗin janar am dukko ya biyo bayan wasu jerin hare ne da 'yan boko haram ɗin suka kai a kan sojojin najeriya sun hada da harin da suka kai ajiya a kan wani sansanin soja a kusa da maiduguri na jihar borno wani kawancen jam'in siyasa a pakistan ciki har da jam'iyyar da ke mulki a da ya yi watsi da sakamakon babban zaben kasar bisa zargin tafka magudi sai dai shugaban jam'iyyar pmln da ke mulki a da ya ce zai tattauna da 'ya'yan jam'iyyarsa don tantance ko za su cewa majalisar dokoki kawo yanzu dai jam'iyyar tsohon dan wasan kurkir din nan imran khan ita ce tafi samun yawan kujeru a majalisar dokokin kasar a daren yau ake husufin wata mafi tsayi da aka taɓa yi a karni na 21 watan ya yi jajjawur a sama kuma an fi gani ne a ƙasashen da ke bangaren kudancin duniya musamman ma a afirka ta kudu da australia da kuma madagascar watan zai husufi ne na tsawon mintuna fiye da 100 duk da yanayin yakin da kasar siriya ke ciki yara a kasar na zuwa makaranta har ma suna rubuta jarabawa to sai dai masu fafutuka na kungiyar as sun haramta wa 'yan mata zuwa makarantar amma duk da haka wasu daga cikinsu na daukan darussa a boye gada ibrahim mijin yawa da karin bayani sun bijirewa mayakan as ta hanyar yin karatu a boye sun jefa rayuwarsu cikin haɗari don samun ilimi. Sun tilasa mana sani kabi kuma sun hana mu ɗaukar littattafai ko takadu. Sun haramta duk wani abu mai alaka da makaranta har ma sun rika kakarya abubuwan rubutu. Sun hana mu mu na samun ilimi. IS ta tada zaune tsaye sosai a yankin Yamuk da ke wajen birnin Damascus. to amma 'yan matan sun mata wayo ta hanyar sulalewa zuwa wata unguwar da bata karkashin is ɗin inda 'yan mata ke iya zuwa makaranta muna yi kamar za mu je yadda cin kasuwa amma sai mu nihi makaranta a can muna ɗauka hotunan irin abubuwan da malami ke rubutawa a kan allo sannan mu aika wa sauran abokanmu ta intanet duk wadda ta je yalda tana ɗaukar hotuna da wayarta ta kuma aikawa saura ta whatsapp don mu iya yin karatu abin da ya rage kenan a yamuk bayan an murƙushe is ka yi tunanin yadda mutum zai iya sami sigina ana gwabza yaƙi eh, a lokacin mukan hau saman gini don samun sigina sosai to sai dai ba kullum muke samu ba idan a ƙasan bini kake dole sai ka ji hawa na biyar ka iya saukar da bayanai a wayarka sannan ka sauko ƙasa ka shiga karatu 'yan matan sun zauna jarrabawa da taimakon hukumar unrwa mai tallafawa falasinawa masu gudun hijira a yanzu suna jiran sakamakon tare da fargaba to sai dai sun tsallake siraɗi mafi mahimmanci wato sun haɗa kai don taimakon juna kuma sun kai labari to a fagen wasanni kuma tsohon sakataren fifa jerome valke ya yi rashin nasara a karar da ya ɗaukaka zuwa kotun sauraron ƙararrikin da suka shafi wasanni a game da haramcin shekaru goma da aka saka mashi daga shiga duk wata harkar kwallon kafa an saka mashi haramcin ne a 2016 bisa zargin keta wasu ka'idojin hukumar ta fifa mai tsaron gidan wolves carl ikeme wanda aka gano cewar yana da cutar daji a 2017 ya ce ya yi ritaya daga kwallon kafa ikeme mai shekaru 32 ya shafe dukan shekarunsa na wasa a club din na wolves inda ya taka leda har su fiye da 200 a ƙarshen kakar wasannin da ta gabata ne kulob ɗin ya samu hayewa zuwa gasar premier to za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbc.com hausa hau kuma za ku iya tafka muhawara akan duka labaran a dandalinmu na bbc hausa facebook to amma yanzu ne alhaji jauri kulibali ke cewa mun kwana lahiya daga nan ladan.